This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Muhammad Hafiz Baballe muke da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 21 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar buɗe kan iyakokinta da Najeriya daga karfe goma sha biyu na daren nan. haka kuma gwamnatin mulkin sojan nijar din ta yi barazanar sokewa da korar duk wata kungiya mai zaman kanta da bata fito ta ba da bayanan kudade da take samu da yadda take kashe su da kuma yadda take gudanar da ayyukanta a kasar ba wasu akwai waɗanda ba ONG ba ne na kirki na taimakon mutane ko na taimakon ƙasa ko na waye kan yan ƙasa ONG ne na tada hankalin mutane ana bi ta kansu ana yin ɓanna kala kala kala kala kala baka san ba wane ne bayar da fonkin su baka san ba me suke yi mushi baka san ba wa kamar kowace ranar alhamis yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli muna kuma nan tafe da karatu alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin watan ramadan to amma fa kafin waɗannan duka sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattauna kan tabbatar da ƙoƙarin an tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza. domin taimakawa fararen hula falasina da ke cikin tsananin bukata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yayin da ya gana da shugaban masar abdul fatah al-sisi blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni shida da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su ha kuma an shirya cewa babban jami'in diplomasiyan na amurka zai gana da wakilai daga kasashen jordan da saudiya da qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kasashe da dama sun shiga cikin tattaunawar makonni suna neman hanyar da duka bangarorin biyu na isra'ila da hamas za su amince da ita don cimma sulhu a su. likitoci a boston na jihar massachusetts da ke nan amurka sun ce sun yi nasara aikin da shan kodar alade da aka canza kwayoyin halitta a jikin wani mutum majinyaci mai shekaru 62 da ke da ciwon koda a mataki na ƙarshe sanarwar ta yau alhamis dinnan ta kasance karo na farko da aka yi da shan kodar alade zuwa wani mutum mai rai a cewar babban asibitin massachusetts kokarin da aka yi a baya sun hada da dashe na wucin gadi na bangaren jikin mutane da suke ba da gudunmuwa da kwakwalwarsu ta mutu kuma ba a samu nasara ba a dashen zuciya guda biyu daga aladu likitoci sun ce majinyacin richard rick na weymouth da ke massachusetts yana samun sauki sosai bayan aikin da aka yi a farkon wannan watan kuma ana sa ran za a sallame shi daga asibiti nan ba da jimawa ba jiragen yakin rasha sun kai wasu hare-hare ta sama kan babban birnin ƙasar ukraine a yau alhamis yayin da sojojin saman ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba magajin garin birnin cape vitali klitschko ya faɗa ta manhajar telegram cewa guzu-guzun rokoki sun faɗo a gundumomi da dama na birnin da suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama kilishko ya ce akalla mutane goma suka jikkata shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa a kafafen sada zumunta a yau alhamis cewa irin wannan ta'addanci na ci gaba da faruwa dare da rana zelensky ya yi kira ga abokanan hudar ukraine da su goya musu baya musamman na samar musu makaman kariya daga hare-haren samaniya Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan, wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban, ya yi sanadin mutuwar mutane uku, tare da jikkata wasu fiye da dozin da sanyin safiyar Alhamis din nan. hukumomin taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin new kabul da ke aiki a hukumance domin karɓa albashinsu lokacin da wani ɗan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai da ke ɗaure a jikinsa shaidu da jami'an yankin sun bayyana cewa an kai waɗanda suka jikata zuwa wani asibiti na yankin inda wasu suka samu mummunan rauni wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan taliban a kabul babban birnin kasar afghanistan ya ce ana gudanar da bincike kan harin kawo yanzu da ya babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai mummunan harin bam ɗin. bayan kwanaki na jinkiri shugabannin majalisar dokokin amurka sun gabatar da wani shirin kashe kuɗi na dala tiriliyan da ɗaya ga tsaro da tsaron cikin gida da sauran shirye-shirye da sanyin safiyar alhamis din nan wanda ya baiwa 'yan majalisar dokokin ƙasa kwanaki biyu don kaucewa tsaye da wasu harkokin gwamnati majalisar wakilan amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar republican za ta kada ƙuri'a kan kunshin kasafin a gobe juma'a wanda zai bar wa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan democrat sa'o'i kaɗan su zartar da kunshin wasu kudurori shida waɗanda suka shafi biyu bisa uku na dala tiriliyan ɗaya da shida. na kashe kudaden gwamnati na wannan shekara da zai fara aiki a ranar 1 ga watan oktoba mai zuwa a mako mai zuwa ne gwamnatin kasar koriya ta kudu za ta dauki mataki na karshe na dakatar da lasisin kananan likitoci da ke yajin aiki yayin da suka ki kawo ƙarshen yajin aikin da suke yi na tsawon makonni da suka kara yawa ga ayyukan jinya na kasar kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau alhamis fiye da kaso 90 cikin ɗari na ɗalibai likitoci da ƙananan likitoci masu neman ƙwarewa uku ne suka kwashe kusan tsawon wata guda suna yajin aiki da nuna rashin amincewarsu da shirin gwamnati na ƙara yawan ɗaliban da ke neman shiga makarantun koyon aikin likitanci. yajin aikin nasu ya janyo soke ɗaruruwan ayyukan tiyata da sauran ayyuka asibitoci. jami'ai a koriya ta kudu sun ce ya zama wajibi a samu ƙarin likitoci saboda koriya ta kudu na samun ƙaruwan mutane da ke tsufa cikin sauri kuma adadin yawan likitoci da ke duba jama'ar ta na ɗaya daga cikin mafi kankanta a ƙasashen da suka ci gaba amma likitocin sun ce makarantun ba za su iya shawo kan ƙaruwar ɗalibai ba zato ba tsammani kuma hakan zai lalata ayyukan kiwon lafiya a ƙasar. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai rahotanninmu. Wasu labarai da ɗume su da muke samu na bayyana cewa ƙasar jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar buɗe kan iyakokinta da Najeriya daga karfe 12 na daren yau. mako ɗaya bayan ɗage takunkuman da ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas ko kuma sidiyawo da kuma matakin da najeriya da ta ɗauka na buɗe dukkan iyakokinta da nijar ɗin daga maraɗi mansur sani na ɗauke da ƙarin bayani bayan taron da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ta yi na ɗage takunkumin ecowas ko da yawo a makon da ya gabata dinnan ne shugaban kasar najeriya da ke da doguwar iyaka da kasar ta niger bola ahmad tinubu ya umarni da buɗe bododin ko kuma iyakokin da ke tsakanin shi da niger ɗin da kuma umarni da maidawa kasar wutar lantarkin da aka tsinke mata tsawon watanni da suka shuɗe sanadin juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin 2023 yanzu haka haka sanarwar da gwamnatin kasar Nijar ta fitar ta ce ta yi umarni da dukkanin gwamnonin da ke bakin iyaka da Najeriya da suka hada da tawa maraɗi da doso da su gaggauta buɗe bododi da ke iyakokin kasar ta Nijeriya da Nijar a daren yanzu Alhamis daga sha bin dare a waye gari safiyar Juma'a 22 ga watan Maris 2024. Wannan sanarwa ta zo daidai da lokacin da al'ummar yankunan biyu suka da kufa wajen addu'o'in neman sauƙi kan lamarin da suke ciki na rufewar iyakokin da suke ma'amalantar juna a wannan wata na azumin Ramadana. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. To a gaida Mansur Sani har yanzu dai muna nan a kasar ta jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin sojin kasar ta umarci dukkan kungiyoyi masu zaman kansu da ke ayyukan taimakon jama'a a kasar da su fito su bayyana adadin kudaden da suka suke karbowa da yadda suke sarrafa su da kuma yadda ayyukan su ke amfanar jama'a. Wata sanarwa daga ma'aikatar lamuran cikin gida ta kasar ta ce za a soke ko kuma korar duk wata kungiya wadda ta kasa wato ga wannan ka'idar. kamar yadda wakilin mu haruna mamman bako ya aiko mana da ƙarin bayani yayin da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka kididdige cewa akwai kungiyoyi masu zaman kanun su proje ko ONG da suka kai dubu uku da ɗari biyu da hamsin da bakwai a cikin ƙasar sai dai sun ce waɗansu daga cikin kungiyoyin ba su gudanar da ayyukan su na ci gaban ƙasa ko na raya karkara hasalima waɗansu na abin nan da hausawa ke cewa rijiya na badawa guga na janyewa inda a wata ganawa da manema labarai malam sama'ila idi buzu babban magana takardar ofishin ministan cikin gida ya ce fa ko su dawo kan hanya ko kuma su sha bulala kungiyoyin nan da suke nan a nijar suna suna aiki ba duka bane wato suke yin abin da ake ce ma aikin a gaishe ka akwai waɗanda suke yi daidai wa daidai akwai kuma waɗanda suka ɗan saki hanya saboda dokoki da hujjojin da sun kasa aka aza su sun sake su sun kama wani fanni wanda bai shahe su ba da sahi kuma bai shahe su ba da marice shine minista na cikin gida ya ce bai kamata mu bari abu ya zama kamar kara zube menene kara zube a ce gwamnati yana kallo ana yin abin da bai kamata ba ba a ja hankali ba me yasa za a yin jan hankali saboda in aka yi wanga jan hankalin waɗannan kungiyoyin ba su tsaye da abin da suke nan suna yi ba to abin da zai biyo wa baya shine ake ce ma bulala wato za a kawo bulala da ta kasance gare su insha Allahu na ko a tsaida su ko a kore su in ONG étrangère ne ko kuma a kama waɗanda suke wannan aiki wanda ba mai kyau ba a cewar Alhaji Alhaji sha'u masanin harkokin NGO ko kuma ONG ko proje a jamhuriyar Nijar yana ma ganin cewa an makara domin da dadewa ne ya kamata a gudanar da wannan aikin. Ni na ga kamar an makara ma da wannan aiki. Kasan ONG da kake gani wa'annan su ne da suke hada masifar duniya wani biyu wasu. Akwai waɗanda ba ONG ba ne na kirki na taimakon mutane ko na taimakon ƙasa ko na waye kan ƙasa. ONG ne na tada hankalin mutane. Ana bi ta kansu ana yin na kala kala kala kala kala baka san ba wane ne bayar da fonkin su baka san ba me suke yi mishi baka san ba wa suke wani ko biro bai da aiki ne ake yi wanda babu ka'ida ka lura ka gani ONG dubu nawa aka ce ke akwai kuma ni a gani na ai wannan abu da ya dade a ce an yi shi da ya hi hukumomin da sun ce ba za su amincewa ba da embrace da ma'aikatar ministan cikin gida mai kula da ngo ko ong ko proje din da waɗansu daga cikin su ke yi kamar yadda malam sama'ila idi buzu babban magatakarar ofishin ministan cikin gida yake cewa ƙungiyoyi ne da suke a kasashen waje suna a masu hannu ga shuni suna samun abin duniya wanda za su zawa su yi ma mutane aiki da shi to akwai da yawa daga cikin su ba mu faɗi ba muka ce duk gaba ɗayan cikin waɗannan kuɗaɗen da suke samuwa dabar su yi shi cikin duhu su amsa kuɗin cikin duhu su taho da su cikin duhu su yi aiki da su cikin duhu abin ya kare cikin duhu waɗannan ƙungiyoyin muka ce to ya kamata su yi komi cikin haske don saboda talaka ya gani ga ƙasa da rigar talaka ne ake yin rawai kenan kuma ya gani shine alheri shine muka ce ma transparency cikin tahiya na al'amuran ONG a cikin wannan tahiya kuma ministan cikin gida na yau shine ke kulawa da ONG ya kamata OC waɗannan ONG su yi aiki gadan-gadan da ma'aikatu na minister cikin yau da gobe dubusa abin da ya shahi abin da ya gama mutare cewa da tahiya da al'amuran jama'a mun haɗi kuma mun kara haɗi da cewa mun lura da waɗansu ONG da association wato suna abin da ake cema batali da dokoki waɗannan ONG su yi hattara bai yiwa cikin ƙasa kuna cikin ƙasa ana aiki da ku kuna aiki cikin ƙasa kuna samun unwanin ƙasa da 'yan ƙasa ya kasance kun ba ku aiki da dokokin ƙasa wannan minister bai yarda da shi kuma an ɗauka umarni da yawa kuma an ba da duka labaruka kuma an ƙasa duk inda ya kamata a nemo ire-iren irin waɗannan ONG da association a san abin da suke kullawa cikin ba'ini a san abin da suke kullawa ga hili. Haruna Mamman ba birnin Kwanne sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. ta da haruna mamman bako kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ana kuma iya zuwa shafukanmu na intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka ta ramadan Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. makonni uku kenan shirin yanayi yake bibiyar batun samar da makamashi mai tsafta na girki musamman ma la'akari da irin barazanar da amfani da makamashi mara tsafta yake haifarwa mata. a ci gaba da bibiyar gudunmawar da mata suke bayarwa a fannin sauyin yanayi don karin manufofin mata da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe watan maris baki ɗaya yau shirin zai kai aya kan tattaunawa da wasu mata daga cikin gwamman matan da ke ba da gudunmawa a wannan fannin sunana aisha mu'azu. yanzu muna tare da shugabar Arewa Women Initiative for Climate Change a Wifka Alawiya Baba Musa wacce ta ce akwai dabarun da za su taimaka wa mata samun wasu nau'ukan makamashi masu tsafta masu rahusa wanda zai bukaci koyo. Akwai yadda za su canza su mhm. Na san matsi na rayuwa shi ne yake sawa duk abin da ka san za ka yi komai rashin tsaftace amma in dai za ka rayu dole haka za ka haƙura za ka yi amfani da wannan damar mm. to mu san yadda za a yi a matsayinmu na mutane mu tsabtace harkar makamashi mm-hmm. akwai hanyoyi ba zan ce suna da yawa ba amma duk ƙanƙantar su da za a iya amfani da su ma ba masu tsada ba ne ba dabaru ne na rayuwa idan ka same su za ka iya amfani da su saboda lafiya an ce jari ce ta fi komai idan yau da wannan abin da kake aka zo aka ce lafiya taka da ta 'ya'yanka ta samu matsala kuma kuɗin da zaka kashe wurin neman wannan lafiya ya fi wanda zaka kashe yanzu ka samu wata hanya mafi sauki mhm. da zaka iya amfani da ita wurin kawo canji ya shi makamashi mai tsafta da zaka iya amfani da shi mhm. ko ga kai ko ga iyalinka kuma media yan jarida kuna da babban rawar takawa wurin cira ga babban murya tunda da ku ne in kuka yi magana za a iya cewa duka duniya za ta ji ku a lokaci ɗaya mhm. to idan kuka fito fito da matsala a cikin gidaje yake faruwa to bai fito wajen gida ba don haka bai shafi mutane da yawa ba a ganin su amma ni a gani na tunda duka iska ɗaya nake shaka kowa yana da rawar da zai taka mhm. ku in kuka fito da matsalar kuka buɗa ta kuka gaya wa duniya duk da ana ka ɗauki ɗaukin da za a kawo zai fiye da abin da ake yi a yanzu mhm. kin yi bayani cewa akwai wasu dabaru da za a iya amfani da su a madadin waɗannan dabaru da mutane suka bijiro musu irin waɗannan dabaru da kike magana a kansu dabaru ne da mutane za su iya sarrafa abin shi a gida ko kuma a'a dole sai sun sa kuɗi sun saya kuma fahimtar yadda ma za su samu wannan makamashi mai tsafta din hanya ce mai sauki da za su iya koya ko kuma za a iya koya musu cikin sauki? eh gaskiya hanya ce mai sauki kuma koya ma za a koyi su cikin sauki amma kin san ba za a iya cewa kowa da kowa za a koya wa yayi a gida ba sai dai kamar yadda za da yawanci su ngo da ake ce musu su yanayin taimakon da suke badawa za a iya samun unguwa unguwa kafa kwamiti shi a kwamiti din nan mutane nawa musamman mata nawa suka ga za mu iya taimakawa mu koyawa wannan idan an koya musu ta abin da muke cewa cakul beaches a misali mm-hmm. ba wai wani abu ne da za a ce yana da tsada a'a duk wata shara da take cikin unguwa yara da suka saba tsinto wannan bololin mhm. na robobi mhm. to shi ma za a iya saka su su je su samu ubawar rake ko wasu dai wannan wata shara da ake samu ko a gona to da shi za a iya zaunawa da a koya wa mutane yadda za su yi amfani a ƙarshe za su ga ya fita kamar gawayi mhm. gawayin dai da ake zuwa a siya mhm. to kakin da tsadar shi ba za ta kai wancan wanda ake siya ba sannan at the same time shi wannan in an kona baya hayaki mhm. dama cutarwar ai hayaki ne da yake to in ka kona wannan ba zai yi hayaki ba taimako ne ba mai yawa ba da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfi wurin ganin an samu matsaya da mafita su dai gaskiya ina jin daɗi koyaushe al'umma kika je musu da wani abu da zai kawo musu ci gaba za ki ga suna ba da haɗin kai fiye da yadda mutum ma ya yi tunani kawai dai za su yi korafi su ce miki gwamnati ba ta mana komai da mhm. muna kokarin mu nuna musu ai ba komai ne gwamnati za ka iya yi ba kai ma kana da taimakon da za ka iya wa kanka kafin ka jira gwamnati. rana ta bangaren kuma jakadiyar majalisar ɗinkin duniya na sauyin yanayi a najeriya da nijar malama binta mustapha ta ce akwai buƙatar al'umma ta fahimci illar amfani da itace ko kuma makamashi mara tsafta wajen girki domin yin hakan zai rage sare itatuwan da ke kare muhalli ya kamata kullum yanzu mu kan gwamnati ta ware wasu kuɗi da tallafi da za a baiwa matasa na zuwa irin wa'annan guraren ba kawai ba a ba da kuɗi a ba 'yan siyasa ko kuma abin da a'a a ba mata irin wanda kullum muna tare da wayannan matasa mun san matsalolinsu mun san abubuwan da suke zama musu kamar kalubalai challenge a ni matasa wanda suke ba lalle ba Abuja ko a Lagos ko a miami ko a a zandar waɗanda da gaske suna kanta wayannan kalubalen da muke faɗi sai ku ga an samu wani kirkira da ba taba tsammanin shi ba zai fito daga afirka daga wa'inan garurukan da muke faɗi yanzu aka zo kan electric vehicle akwai uh, wanda a duniya ma an san shi jelani um, ya kamata a ce wa'annan yanzu sun zama kamar mentors ga matasa wa'annan su ne solutions da muke bukata mai yanzu tsaye tsada ana faɗi an ci da tallafin mai kenan these are things that they can uh, job opportunities kuma is good for our environment daga yaushe kika fara wannan aiki kuma ya zuwa wannan lokaci kamar wasu ayyuka kika aiwatar a Najeriya kuma wani wasu ayyuka kika aiwatar a Nijar? To alhamdulillah ni kam a cikin ikon rabin alami tun 2009 babu shekarar da aka yi World Environment Day da ba na taka rawa bisa kan ko da wani campaign ne ko kuma wani workshop ne da zai janyo hankalin mutane bisa kan kulawa da muhallinsu. Tun da ba mu da akwai abin da turawa suke faɗi we have no planet B the only planet we have is the planet Earth so a cikin ikon rabin alami na samu tambari daga United Nations Environment Project a 2019 as World Environment Hero Day for Zandar Niger Republic tana cikin garuruwa wanda an ce it is at the top of the climate risk To kiɗan mana bayani akan irin matsaloli da ake fuskanta a zandar. na sauyin yanayi. Gwamnati tana ta akwai sharuda da dokoki da ke hana sare-saren itatuwa amma har yanzu mutane ba su bar gargajiyanci ba in ba daidai a cikin iyalai ba mutane sun dogara ne da dafuwa da ice ita ce matsala ta farko kuma tun da kamar abinda muke ce mindset ne gani ne ake kama har yanzu dahuwa da gas ba ta zama abin da ta mutane gani kada suke kama. in dai ba kan ice ba ne ka dafa abinci yanzu in kuka diba map na zandar ko ne a shekaru hamsin a baya za ku ga ɗan ne daga airspace amma when you landing from the airplane da kano da sokoto da zangar kawai nan gudanar za ku gan shi ne kawai desert ne plainland ne saboda duk an sassare ike din To Alawiya ba ta yi sallama da mu ba sai da ta yi tsokaci akan cimma muradin daina amfani da makamashi mara tsafta a wa'adin da aka kiyasta. Gaskiya ko a yanzu aka fara kawo sauyi da canji aka yi wa matsalar rubdu za a samu rage sosai amma ba za a iya eliminating ba a ce an cire ta gaba daya sai dai a yi a samu abin da aka samu sai a gode Allah a ci gaba amma an riga an bargi ne ta zane matsala za ta gyaru mhm. in dai aka haɗa hannu da ƙarfi amma dai a yadda yanayin ƙasar ke tafiya tarin matsaloli manya-manya suka yi mata yawa kin ga wannan ana sa shi a cikin wata matsala in kuma ana hangenta haka masu hange da masu dokokin sun hanganta a matsayin jaririyar matsala mm-hmm. to kin da kenan sai dai mu sa rai cewa ko da yanzu an waiwaye mu za a samu canji amma ba wani a ce an magance ta gaba ba. Masu sauraro duka-duka abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Kasancewar batun makamashi mai tsafta shine alƙiblar da aka fuskanta a yanzu. za mu ci gaba da kawo mahimman batutuwa a wannan fanni. Ta sai a tara da mu a makon gobe. Yanzu a madadin malama Binta Mustapha da Alawiya Baba Musa da kuma ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti. To a gaida Aisha Mu'azu yanzu za mu saurari karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na Ramadan. Salamu alaikum sunana Amina Baba Iyali Kawo daga makarantar Darussalam Jimeta wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi anzara ala ربه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يأملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأحبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرذا عن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ هوى الفتية إلى القهف فقالوا فقالوا ربنا رب آتنا من لدنك رحمة وعجلنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم Tuma Dalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattauna kan tabbatar da ƙoƙarin an tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza. domin taimakawa fararen hula falasina da ke cikin tsananin bukata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yayin da ya gana da shugaban masar abdul fatah al-sisi blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni shida da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su likitoci a boston na jihar massachusetts da ke nan amurka sun ce sun yi nasara aikin da shan kodar alade da aka canza kwayoyin halitta a jikin wani mutum majinyaci mai shekaru 62 da ke da ciwon koda a mataki na ƙarshe sanarwar ta yau alhamis dinnan ta kasance karo na farko da aka yi da shan kodar alade zuwa wani mutum mai rai a cewar babban asibitin massachusetts jiragen yakin rasha sun kai wasu hare-hare ta sama kan babban birnin ƙasar ukraine a yau alhamis yayin da sojojin saman ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba magajin garin birnin cape vitali klitschko ya faɗa ta manhajar telegram cewa guzugutsun rokoki sun faɗo a gundumomi da dama na birnin da suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama kilishko ya ce akalla mutane goma suka jikkata wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin kandahar na kudancin afghanistan wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta taliban ya yi sanadin mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu fiye da dozin da sanyin safiyar alhamis din nan hukumomin taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin new kabul da ke aiki a hukumance domin karɓa albashinsu lokacin da wani ɗan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai da ke ɗaure a jikinsa To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan muna yanzu ne murtala faruk sanyin na ke fatan mu kasance lafiya wato mu sha ruwa lafiya ko kuma ku tashi lafiya ma'assalam.